Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ‘yan uwa musulmi. Daga wannan cibiya ta mu ta Al-Ihsan Islamic Medicine Center, insha Allahu yau zan ɗora bayani na akan sauran matsaltsalin da ban yi bayani akan su ba na istimna'i wanda yake haifar da shi wanda na yi bayani na faɗin matsalolinsa guda hamsin wanda ya samu bidiyoyinmu to insha Allah yanzu zan yi bayani akan matsalolin da yake bawa mata da matsalolin da yake bawa maza shi wannan ɗabi'a ta istimna'i wato wasa da azzakari ko kuma mata su ringa wasa da gabansu wanda yake haifar da matsaltsalu da yawa mun yi bayanai tun a baya ga maza yana haifar da abubuwa kamar haka kankancewa azzakari saurin kawowa yana fitar da faruruwa. gaban mutum ko raunin jiki jikin kai ka ji ya mutu ko yawan wasi da kokonto rashin nutsuwa ga mutum a hargitse a firgice ko saurin tsufa mutum ya kwararrabe kafarsa duk ta lalace kai in ka kwanta sai da kyar za ka tashi ko fata ka ta dinga mutsewa ta zama duk ta kokkoɗe ta komaɗe ko fitsarin jini jin zafi yayin fitsari duka waɗannan matsaltsalu ne da yake bawa ɗan adam namiji akwai kuma tsaltsalin da yake bawa mata da farko lalacewar farji in budurwa ce farji ya lalace shikenan za ta zama kamar ta taɓa aure ma ko kamar ta haihu haka bushewar farjin ita shi ma yana kawowa sai fita farin ruwa daga farji din shi sha'awa kwata-kwata ga yaya mata duk nan wancan yin istimna'i ne din tun da yake haifar da wannan abubuwa sai eh, fesowa kuraje su dinga fesuwa daga farji haka gusar da budurci na, na mace duk yana yi shi wannan istimna'i ya mushewa fatar jiki ita ma ga mace haka nan ita ma saurin kawowa yayin saduwa yana sa musu yawan kokonto ta ta kokonto da zubewan mama duka wannan mata da sauran matsaltsalu duka yana basu shi kuma abin da yasa yake basu mutum zai ce to wai me daga yin haka za a ce me alaƙar wannan da kokonto ko wasu wasi me alaƙar wannan istimali da ya wa fata to ai maniyin da ka fito da shi wanda bai fita ba ya koma to shine in ya koma ƙa'ida in ya to ya fita tunda asset ne to in ya koma din kuma zai biya bi ma jijiyoyi ya tafi ya kashe ma duk wasu guri na kwaya ya shiga ma gaɓoɓi ya ta lalata ma jiki shine yasa yake haifan ma da duk waɗannan abubuwa akwai hanyoyin da mutum zai biya daina da farko yadda za ku kware kanku sai an daina kallon fina-finan nan na batsa da ake kallo saboda daga nan ne wani ke tafiya mutum matar da ba mu hara masa ba a daina mu'amala da ita kwata-kwata da daina duk wani abu da zai kawo sha'awa ko zai motsa sha'awa insha Allah in dai an rike wannan a dinga istighfari wanda aka yi Allah ya yafe to za a rabu da shi wanda kuma ya tsinci kansa cikin wannan hali akwai wasu itatuwa da za mu sa shi ya nema in ya neme su ya haɗa, ko in yana bukatar hadaddun magunguna ya mana magana wanda zai rabu da shi itatuwa masu karfi da izinin Allah za mu taimaka masa ko mu faɗa masa ya je haɗa. da farko a nemi garin habbatus sauda sai a nemi garin kustul hindi sai a nemi garin tafarnuwa sai a nemi garin hiltit sai a nemi garin a albabanat eh sai a nemi wannan gari ɗin sai a nemi zuma original da yawa haka duka kowanne a same shi original masu kyau to waɗannan garurrukan sai a haɗe su guri ɗaya ya zama gari sai a dinga ɗiba cokali biyu sai ana zuba shi a ruwan zafi ana sa zuma ana sha da safe da daddare sau biyu to wannan insha Allah za a rabu da wannan matsala domin tambaya ko neman ƙarin bayani sai a mana magana ta waɗannan lambobi da ake gani akan wannan bidiyo mai albarka wassalamu alaikum warahmatullahi barakatu al-ihsan islamic medicine center niyami ko kuma kano najeriya